ya wani ya faɗo wata magana mai mahimmanci wato lokacin da muka yi maganar ta'aliku dalaki saki a rataya a akan wani abu wani abun ana jiran ya faru wani abu ma ana gaggautawa mutum ya faru fasalin yunajizu ɗin nan na gaggauta saki akwai wata kalma da matasa yanzu suke amfani da shi wanda malam ya zo da shi a cikin karatun sai daga baya ya zo cikin ta. wanda ya ce wanda ya rataya sakin matan shi akan aurenta to ya lazumce shi wato wanda ya ce idan ya auri wance ta saku da larabci to in ya aure ta liman ya shafa aka ce to aukushe da auren wance da wani akan sadaki dubu hamsin ana cewa fatiha to ta saku saboda dama ya ce in ya aure ta ta saku ya rataya saki a kanta to matasa suna da wasu kalmomi da suke amfani da shi wanda ya so ya iri da wannan mai hadari gaji mutum ya ce kamana ne za a ruwance ko a kafa aka samun zan cire hinyar ko mutasa ba safari ne wannan kalman ya sake ta to kaddara ce so din nan fa kaddara ce wata wanda kake ga kafi karfin ta gobe tana iya rikicewa kaga duniya banda ita ba wanda kake so duk a gama kushe ta a ce ai tayi kaza ai tayi kaza ai tayi kaza ai tayi duk an gama kace to ai kuma tayi kaza nan kwaya ɗayan nan duk wai ya rusa wannan amma wata yarinya ana kushe wani ana cewa bakar ta so shi yana kaza yana kaza bai da kaza bai da kaza Ta ce to ai ya sa hula shikenan duk an gama waɗancan ta ɗauko shirme shi wannan dai take to a kushe hulan a gani in zai kusu ko to kuma in kawo kushe a hulan ma sai ta ce ai wata ran ta ran nan ka baka ga mai kyan bane yakan sa wata to ba shikenan ba to sai ka ji mutum ya ce <clears throat> ko a kafa ka ɗaura mai zai mai zai cire yayar wannan saki ne fa a riƙa lura da kalmomi wasu kalmomin sai mun tambayi dattawa wasu kalmomin laraba suke amfani da shi ba mu da su da hausa ko waɗannan kalmomin suna da ɗan matsaloli ba mu da su da hausa ƙarshen da sai dattawa ko alƙalai za mu ɗan tuntube su wataƙila mu same su irin su namu na hausa ya zama mutum ya je ya saki matan shi so barkace bai sani ba kamar yadda na ce aksar mu muna jingina saki ga rubutu wanda a cikin babin saki rubutu ɗan cin arziki ne a kalmomi ne kawai da mu'amalat lafazi ake samun sake-sake ya zama aure ya kare tuntuni wani kaga ya saki matan ya saki uku ya fi so goma ya fi so goma ko kai mai hukuncin ɗaya, to ya sake ta ya fi so goma amma bai sani ba ba karatun yake yi ba ya watsar da karatun wai shi hidindimu sun mai yawa Allah ya sauke mu je karatunmu na yau mu rinka kallon abubuwa faslun malin ya ce rabewa fawidu ilam ra'atin talaquha tamlikan shi ne na farko ana jingina wa mace sakinta tamlikan a mallakan mata asalin saki wa ya mallake shi ba miji ba to an karba don ka gane saki ba a wasa da shi idan mutum ya ce wato na wakkala miki na mallaka miki tamlikan na mallaka miki sakin kanki dama shi ne ba ta ko to an karba saboda ya gane ba wasa ake da saki ba duk wata kalma da take wasa wasa ne da saki kana yin ta sai a ce an yi an karba ta saku fa in ajabat bi qabulin in ta amsa da karba ta ce na karba auraddan ko ta ce na dawo maka da abin da ka mallaka man umila alaihi ya aiki da shi an yadda wa izharuha bis sururi ikhtiyarun bayyana munna ikhtiyarun zaban ta mallaka ta karbi mallakan kenan wato kace na mallaka miki al'amarin sakin kanki tamlikan za mu amfani kalmomin ne suna da wahala ƙila mu same su a Hausa na mallaka miki ku lura mallakawa tamlikan to in ta yi munna ta ce ka mallaka mun iya to alhamdulillahi ila ma ta ta shewa a tsakar gida tana munna to ta zaba wa tamkinuha raddun amma janyewanta daga wannan kalma ce mutsu mutsu ta makkana kanta zuwa ga mijin ƙila, ga bukata ta ma neme shi da ya sadu da ita tamkin raddun tana nuna bata karbi wannan ba fa in auqa'at wahidatan fala ƙalata lahu in tace to ka mallaka mun eh to igiyoyin auren nan saki igiyoyin auren nan guda nawa ne kace mata guda uku ne tace na yanke guda ta saki kanta saki ɗaya kenan ko fala maqalat lahu ba abinda zai ci yayi sai ta fara idda wa in qallaqat salasan in tace kai igiyoyin auren nan nawa ne tace yace uku ne tace na yanke su duka ba na zubar ban su na zubar da auren duka falahu inkaruha ya samu daman ya mata ce to baki isa ba sai dai ki yanke guda alal fauri kuma nan take ake bukatan ya soki abin ta yi bi sharti iradati dalaki shi wannan kalman tamlikan din nan a tabbatar da cewa lokacin da ya jingina mata yana nufin saki ne wa maduna duna salasi kuma yana nufin sakin bai kai saki uku ba wa illa in ko dama shi ma yana nufin tana iya yanke saki ukun gaba daya lazima ma auqat abinda ta yankin to an karbe shi in gane ko idan da ya ce na mallaka miki al'amarin sakin kanki a hannunki da kalmar tamlika mallakawa to ya zama a zuciyar shi na nufin ko da igiya ukun ta yanke babu komi to in ta yanke ukun an karba amma idan yana nufin ɗaya ne sai ta yanke biyu ko uku to a nan wurin ya samu ya inkari ya ce to ba ta isa ba ba zai yiwu ba ya musu an gane ko fa in ta fara tafaraka qabla ha, in suka rabu ba ta amsa ba wasu malamai suna cewa matakin tamlikin baya wuce yini guda ko yini uku cikin yini guda ake so ta yanke wannan ko cikin yini uku wasu malamai suna cewa kada ta wuce yini guda tamlikan wasu suna cewa a yini uku to fa in ta tafaraka in suka rabu ijabata ha. daga nan inda suke zaune mallaka mata har suka tashi kila ya tafi kwadugun shi ta kama harkanta ta ba da amsa ba au abahamat au abahamatil jawaba ko ta rufe amsan duk ɗaya ne dai da bata ba da amsan ba falahu murafa'atu hatu ya kai kara abu ya rikici kenan litujbara ala talaqi awul al-isqati domin alkali ya ce lalle yanzu ta zaɓi guda ko dai ta saki kanta ko kuma ta ce ta fasa ta dawo mai da mallakawa fa in abat in ta ce a'a a bari dai za ta shawara askatahu Hakimu. alkali ya ce to ya fasa wannan mallakawan ya maida mai mallakan shi duk su koma gida mallakawan da aka yi mata liman alkali ya kwaci ya maida mai shi abinsa wannan jinsin farko kenan inda mutum ya ce ya mallaka tamlikan aw khayiran wannan abu za ka koma farko yufawwidu ila imra'atin talaquha takhayiran nan kuma zabi ne ba mallaka mata kai ba kamar lokacin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka sa shi a gaba kun san asalin yaji amma aurata a samu wanda zai yaji halas ne yaji gawa ga maza amma banda mata mace in ta yaji shi shikenan sai a kyale ta amma namiji in yi yaji to shi sai a mai nasiha sai ya dawo ya kwashe kayan shi da gwargon shi ya kowa masallaci ya zauna manzara sallama matan shi sun sa shi gaba ya yaji sai da aya ta sauka sai zo yi musu wannan matakin ta ran ba tamlikan ya musu ba kowace ya same ce to ko ni ko ki zaɓe ni ko ki zaɓi kanki in kika zaɓe ni shikenan ke haƙuri da irin rayuwar da nake yi a gidan nan in kin zaɓi kanki shikenan aure ya ƙare dukkan su gaba ɗaya kowace sai da ya same ta ita kaɗai duk da su mitin suka yi suka diran mashi dukkan su duk wanda ya je wurinta sai ya ji ba sauki ta ce mashi kaman muna auren kamanka ka san in ka in ka kuskure mu mata in ta ɓaro na aiki ka ce za ka haba da Allah kamanka kuma haba to mu goma mace kenan azzaliman mace kai ka wuta za ta yi wannan ba tana neman ka rayu akan halas ne duk mata da ka cina ce mijinta kamanka to mu goma ce to kamanka sai lalai ka samu kaza nan fa sai lalai ka nemo wannan abin take nema irin shi ne abin da mata manzo Allah suka yi masa suka yi masa muna auren shugaban duniya ma muna sa riga irin wannan muna sa zobe irin wannan muna sa abun kunni irin Allah ya ce in kuntunna turuna alhayata duniya wa zinataha fa ta'alina umatti'kunna wa kunna sarahan jamila sai mu manzo Allah ba su Shi shine au takhyiran fa ha nafsaha madkhulan biha thalathun duk macen da aka bata takhiri kaga ba tamlikan bane shi na ce in mun zo a Hausa zamu ga gwagwata mu ga yaya zamu yi mu rarrabe su zaɓi aka bata wancan ko mallaka mata aka yi an mallaka mata sakin kanta ne to wannan saki ɗaya ne za ta iya yi in ya wuce saki ɗaya to ba a yadda ba sai duk shi ya yi nufin dama ko da ya fi ɗayan ya yadda to shi kenan an karɓa. to ita ko wannan tun asali hukuncin shi saki uku ne ya ba manta da wancan wala munakarata lahu nan wurin bai da ikon yi musu idan ta ce ya ce na baki zaɓi ko ki zaɓe ni ko ki zaɓi kanki a haƙura da auren nan sai ta ce mishi to mai gida sakin nan saki nawa ne ya saki uku sai ta ce na yanke su duka na zubar an karɓa saboda ta hayiran ne ba tamlikan ba shi ne starting point na shi menene fa'in auƙa'at dunaha lam talzam in ta zartar da abin da ba saki uku ba to ba karɓa ba wannan madhulan biha kenan matan da mijin ya kwanta da ita suna zaune ne tare ya kwanta da ita wa gairul madkhul biha ikhtiyaruha wahidatun amma in matan dama bai kwanta da ita ba kuma sai ya kai matakin takhayyiri zabi ba tamliki ba to ita starting point nata saki guda ne fa in zadat falahu munakaratuha in ta ƙara ya samu ya musu ya ce ba ke isa ba ba za a yadda ba walau nassa ala adadin laga azza'ida inda ko lokacin da zai ba da takhayiri ya ba da adadi to laga azza'ida a zubar da wanda ta ƙara wato lokacin da ya tashi ba ta takhayyiri tamliki ba a ba da ba a ba a ba da adadi amma da ya tashi sai ce na baki ko ki zaɓe ni ko ki zaɓi kanki kuma saki guda ki zaɓa ko ko saki biyu ki zaɓa tunda dama starting point nashi saki ɗaya ne an ah, saki uku ne takhayir saki uku ne to sai ya ce to na baki amma an kan kika zaba to saki ɗaya zaki zaba ko saki biyu to in ya riga tun a farko ya yi ma sakin da baibayi to laga azza'ida in ta ƙara sai a yar da sauran kun ga asali idan da ya yi shiru ya ce ko ki zaɓe ni ko ki zaɓe kanki in matan da ya taɓa kwanciya da ita ne to zaɓinta shi ne saki uku shi kenan sai bayan ta yi ba aure kaga tun da saki uku ne sai ta mai a tatanki hazaujan gaira in kuma wanda ba madukulin biha ne ba bai shiga daki da ta bai ba ta ta tahayiri dama saki ɗaya ne za ta yi in yi shuru to duka biyun nan in yi musu da baibayi da adadi sai suka yi sakin ya wuce nan laga azza'ida amma idan ba idan duna za'id ne to kuma ba za a jefar da shi ba idan ya ce ko ki zaɓe ni ko ki zaɓi kanki kuma in kin zaɓi kanki ki sani saki biyu ne sai ta ce na zaɓi ɗaya an karɓa idan ta ce ta ne ina da ‘yancin in zaɓi uku na zaɓi uku ƙaryanta lagar za'ida wannan abin da ta ƙara a jefar da shi ba za a aiki da shi ba saboda ta hayirin ya mushi da baibayi da adadi au taukilan sai ma sake kunshi karatu ga na farko ya buɗe shi na biyu ɗan tsuke na uku ko sai kulle shi ma baki ɗaya kenan za ka ce yufawwidu ila mar'ati talaquha taukilan zai yiwu mace ka jingina mata sakin kanta a matsayin ka wakiltar mata da sakin gaba ɗaya to shi taukilan yana ɗaukan tsawon lokaci shi sa na ce ban san kalmomin da za mu amfani da shi da hausa ba shi ya sanya ma a ƙarke ce wallahu azluha malam tutallik shi saboda yana da tsayi ya samu dama ya janye wannan matuƙa ba ta saki kanta ba amma waɗancan guda biyun bai iya janye su sai dai alkali ke iya janye su an gane ko bari kaga kaga wannan na farko tafwidu talak dai shine a jingina mace sakin kanta dama dai saki na hannun namiji ne to akwai gaban da ake jingina mace in ta ga dama ta saki kanta to jinsi uku ne tamlikan mallakarwa ne kuma matakin shi wato mallakawa shine muka ce saki nawa saki ɗaya idan ta ƙara ya samu yi musu munakaratuwa ya ce ban yadda ba sai dai in lokacin da ya mallaka mata dama ya sa a zuciyar shi ko biyu ne ko ku ne ko nawa ne kai shi shi kenan dai ko maya ne dai ya mallaka mata ya haƙura to shi kenan sai a karba to takhayyiran shi kuma zaɓi ne zaɓi ne kaga kusan duk zaɓin ne amma dai da ila dai bambanta takhiran a shari'ance shi zaɓi ne ga matan da aka kwanta da ita saki uku ne in mutum ya shiru matar da bai kwanta da ita ba saki ɗaya ne za ta abin nan in ya shiru amma in ya mai da baibayi da adadi to in ƙari ta yi ba za a karba ba amma in ƙasa ne za a karba to duka waɗannan guda biyun in ya mallaka ya mallaka mata ko ya ba ta zaɓi bai da ikon ya janye shi sai dai ita ta janye shi amma taukilan sannan duka waɗannan malamai suka ba akan ya zama a yini guda ko yini uku aka yi su aka gama amma wani zai ɗaukan shekara taukilan in ya wakala mata tunda asalin abin shari'a ta bashi wannan ne shine mai ƙarfin wakala. ta jingina al'amarin baki ɗaya shari'a ta wakala mashi saki gaba ɗaya ne to sai ɗauki wannan mai nauyin gaba ɗaya sai ya kama mata to shi ko mun tsawon shekaru ana na wata rana ma tana cewa to ka ba wakala ma al'amari na ni na ga yanzu za su kai na saki ɗaya sai ka je yau kai ke da girki sai ka wuce ka ci gaba da aiki Allah ya taimaka to wannan an karba ko da bayan shekara ne ko bayan shekara biyu ko mutum lokaci daidai ne na mata wannan amma a wannan yana da dama ya gaba ta ce komi ba kwana ɗaya kwana biyu ko shekara ɗaya ko shekara biyu cike abinda na wata lamikin nan na karba ban san kalmomin da za a amfani da hau da suna hausa ba wanda ya wuce waɗannan in an samu wannan ko an zo arf sai ku yi gyara sai mu samu mu karu an gane ko nan nan mai wannan littafin ya tsaye sai mu tashi a kan fasulul ila eh eh duka uku ma eh eh shi ma fawwala mata ne hmm. su waɗannan ita ke da ikon ta janye in ba ta janye su ba sai dai alkali wannan ku yana da ikon shi ya janye shi an gane ko na uku sai mu je risala na plus ne eh. <laughs> plus ne ai shi saki ba a wasa da shi